اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ونزي شقاء الدين المسلمين kana so za ka musulunta to zan gaya maka abin da ake faɗa idan za a shiga addinin musulunci sai ka faɗi irin abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce yau daga yau na shaida ba wanda ya kamata a bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka ka yadda annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah ba ne ka yadda da haka to ka da haka shine addinin musulunci me sunanka menene andros to yanzu wani suna kake so a canza maka da wannan a sani biyu kenan ai eh sani namba ce ai yana nufin biyu kenan ɗaya biyu in ka ji sani to a gidansu akwai muhammad ne da muhammad da muhammad to to ina muhammad awwal to yace a dinga kiransa Muhammad a dinga yi masa alkunya ko sifa da sani din da ka sani to Muhammad ne Muhammadu sani Muhammadu awwal Muhammadu salis Muhammadu rabi Muhammadu khamis Muhammadu sadis Muhammadu sabi Muhammadu samin Muhammadu tasi'u sai Muhammadu ashiru sai hadi ka ji hadi to sun kai sha ɗaya kenan hadi ashara to saboda haka za a ci gaba da kiranka Muhammad ana maka laƙabi da sani daga wani yanki ka fito daga yankin balanga to Allah ya tabbatar da kai addinin musulunci akwai 'yan kwamitin mu suna nan za su yi maka bayani akan menene musulunci wanda ya shigo musulunci me ya kamata ya yi Allah ya tabbatar da mu da kai baki ɗaya ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan har yanzu dai a cikin suratul talaq inda muke bayani akan kashe-kashe na yadda saki yake da ƙa'idodin saki da sharuɗansa da kashe-kashensa da dokokinsa da ladubbansa da kuma rashin yinsa shi ya fi amma in za a yi shi ga yadda Allah ya shimfiɗa muna bayani a kan cewa saki yana da rukunai guda uku ƙarƙashin kowane rukuni kuma akwai ƙa'idodi masu yawa rukunin farko shine almuɗalliku shi wanda zai yi sakin wato mijin kenan ko wanda shari'a ta ba shi dama ya saki kama alƙali a wasu halaye ko kuma wakili a wasu halaye sannan almuɓallakatu matar da za a saka ita ma akwai ƙa'idodi kafin sakin ya hau kanta sannan na uku sigatu ɗalaƙi hanyoyin da ake bi ko abin da ake amfani da shi a yi saki wanda ƙarƙashin wannan akwai abubuwa sun kai guda wajen 61 akwai at bil lafazi akwai at bil kitabati akwai at bil isharati ƙarƙashin wannan kuma akwai anwa'u talaq shi kashe-kashen saki din wanda shi ma ya karkasu akwai kina'i akwai sarihi akwai saki ƙarara akwai saki mai alkunya ko mai shagube ko mai jirwaye da kamar wanka sannan akwai sunni akwai bidi'i akwai saki akan tsarin sunna akwai kuma saki akan bida'a wanda mun yi bayanin su jiya guda goma ko akwai saki wanda ya dace da sunna guda biyu akwai saki guda hudu wanda ya sabawa wato sunna saki akwai kuma saki guda hudu ko biyar wanda ba a jangina shi ga sunna ko bida'a je mun yi bayanin wannan kashe-kashe guda goma to muna nan dai akan shi almutsalliku domin kamar da muka faɗa saki ba zai yi ba sai da rukunan nan mai saki da wacce za a saka da kuma hanyoyin da aka ba aka sake ta ƙarƙashin wannan muka ce shi wanda zai saki yana da wasu ƙa'idoji da za a lura da su sun kai goma sha bakwai na ɗaya an ya kuna zaujan zama shi ne mijin matar domin in ba miji ba ba a ba kowa dama ya saki mace ba sai wanda mijin ya wakilta ko kuma idan akwai wata cutarwa kamar yadda za mu bayani a wasu halaye guda takwas ko tara inda alkali yake iya sakawa mutum matarsa idan akwai nau'i na cutarwa sannan shi mijin nan ya zama ya balaga wato idan mijin yaro ne to ba shi da iko ya saki matarsa saboda an ɗauke alƙalami daga mutum uku daga ciki akwai yaro har sai ya balaga amma mun ce wasu malamai sun ce idan aka ma yaro aure idan dai ya kai shekara zuwa sha hudu sha biyar ko da bai balaga ba ya zama mumayyiz kenan yana iya tantance abubuwa ya lissafa su to in yayi saki sakin ya sannan a samu al'aƙalu izamo cikin hayyacinsa a nan ya fidda mahaukaci wanda mun kasa hauka ɗin nan kashi-kashi-kashi daga ciki akwai mahaukaci tuburan wanda ya haukace gaba ɗaya baya farkawa a wasu lokuta ya zama mai hankali irin wannan babu wani tasarrufi a hannunsa kamar yadda waccan hadisi ya ce an ɗauki alƙalami daga mutum uku daga ciki akwai mahaukaci har sai ya warke amma idan haukansa mai zuwa ya tafi ne wani lokaci yana da hankali wani lokaci ba shi da hankali to lokacin da yake cikin hayyacinsa da hankalinsa in ya saki mace ta saku amma lokacin da yake cikin haukansa ko ya sake ta ba ta saku ba sannan ƙarƙashin wannan muka ce akwai talaƙus sakran wanda ya bugu ya sha kayan maye mai hukuncin sakinsa mun ce buguwa takan zo wa mutum ta hanyoyi da dama wani yakan sha magani in ya sha shi oba sai ya bugar da shi wani yakan ɗauki abu ya san kayan maye ne akwai muskiratu akwai mufsidatu akwai murƙidatu murƙidatu minar raƙad da zai sa wa mutum bacci ko ya ɗauke masa bacci akwai ko mufsidatu da yake ɓata jiki akwai ko muskiratu abin da yake gusar da hankali a shari'a kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk abin da zai sa maye ko buguwa wannan abin sunansa maye sawa'an shaƙa ake ta hanci ko ɗurawa ake yi ta ido ko sha ake ta baki ko yi ake ta allura ko dai wace hanya ce mutuƙar zai bugar da mutum wannan abin in ya sha shi hankalinsa ya fita sunansa bugagge sunansa ya yi marisa sunansa ya sha kafsu saboda haka hukuncinsa ɗaya da wancan sannan wani yakan iya cin abinci ma wani kala wanda ya wani sinadari daga cin abincin ya yawa ko ya kaɗan wanda zai iya sa mutum ya bugu to idan mutum ya rasa hankalinsa yana cikin buguwan nan da marisa sai ce ya saki matarsa ta saku ko bata saku ba mun ce akwai maganganun malamai kashi biyu a nan akwai malaman da suke ga ta saku da dai shi ya sha giya ya bugu ya sha kayan maye ya bugu da sauraka haka duk abin da ya faɗa a cikin mayansa ya hau kansa daga ciki akwai sakin matarsa akwai malaman da suka yi fatawa da wannan akwai malaman da suka ce a'a in ya bugu sunansa me sunansa bugagge to bugagge abin duk da ya faɗa za a kama shi da shi aka ce za a kama shi da wani ba za a kama shi da wani ba suka ce to kenan mayan ya zama kashi biyu akwai farko farkon maye wanda mutum yana sanin me ya faɗa bai riga ya yi zurfi ba akwai kuma sababban maye wanda ya saba da shan kayan maye in ba sha shaye da yawa ba to ba zai iya buguwar da bai san abin da yake faɗa ba suka ce da za a kama mai maye da abin da yake faɗa ai da mafi yawan 'yan ƙwaya an musu hukunci da kafirci domin wani in ya bugu har zagin Allah yake lokacin da kafin a haramta giya sayyidina Hamza suna shanta lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari ga su can sun sha sun bugu sai zo tsaya a kansu yana kokarin ya ja hankalinsu akan abin da suke yi din sai shi Hamza ya daga kai ya kalli sahabban da annabi sallallahu alaihi ya yace ai ku ba kowa bane face bayin babana ne da annabi ya ji haka sai ya sunkui da kansa ya fita sai sahabbai suka bi shi a baya to wannan kalma malam ibnu ya ce da yana cikin hayyacinsa wani mutum a cikin hayyacinsa ya gaya wa annabi wannan kalmar to kai tsaye wannan ya fita addinin musulunci to amma ba a kama shi da wannan laifin ba saboda baya cikin hayyacinsa wasu malaman suka kawo ƙauli na uku idan mutum ya saki matarsa a cikin maye kamar da sayyidina Umar dan Abdul Azizu yake yi idan an kawo mutum ya saki matarsa yana cikin maye sai ya tambaye shi ka rantse da Allah cewa lokacin da ka sake ta baka san me kace ba idan mutum ya rantse da Allah cewa bai san me ya faɗa ba to shikenan sai ya mayar da matarsa in ko ya ki rantsewa to ana jin ya san lokacin da ya sake ta ya san me ya faɗa sai masa hukunci da wannan kun ga kenan muna da ƙauli uku akan bugagge wanda ya maye ya saki matarsa masu cewa sakin ya yiwu ko da wani irin kayan maye isha da masu cewa sakin bai yiwu ba kwata-kwata da masu cewa sai an rantsar da shi idan ya rantse to sai a mayammar da matarsa akan cewa bai san me ya faɗa ba idan kuwa ya sani to matarsa ta saku sannan akwai alƙasud wal ikhtiyar dole ne wanda zai yi saki ya zama ya nufi sakin kuma sannan yana da zaɓi a kan yin sakin kamar misali malami ne yake koya wa ɗalibai fiƙihu sai aka zo babin saki sai ce kamar misali in ce na saki matata kaga ba ta saku ba tun da hakin ɗalaƙi ne shi bai yi nufin sakin ba yana kwaikwayon ko yana koyar da yadda ake yin sakin ne in za a yi to nan ba za a ce ta saku ba sannan akwai karantar da sakin mutum yana karantar da mutum saki ya ce in za ka yi saki abin da za ka ce ka ce na saki matata so da haka sai ce faɗi miji don in ji ko ka iya sai ce na saki matata to ba ta saku ba saboda nan koya masa sakin ake yi ba ta saku ba haka nan mutumin da bai san mutum ne bai iya hausa ba ko bai iya larabci bai san kalmar tsalaku ba ko bai san kalmar na saki matata ba so ne ya game da shi a waje ce shiga gida ka ce wa mataka na sake ki shi ko bai san meye na sake ki ba sai shiga gida ya je ya ce mata na sake ki ta ce ka san me ka faɗa ya ce wani ya koya min a waje meye na sake ki ne aka ce ai ana nufin arab ya ce to ba ban yadda ba to anan saki bai yi ba saboda bai iya bai san kalmar wannan ba sannan akwai saki a yayin fushi mutum ya fusata ya saki matarsa a cikin fushi fa ai duk saki ma mafi yawa a cikin fushi ake to amma malamai sun kasa fushi kashi uku akwai farko farkon fushi akwai tsakiyar fushi akwai can zurfafaffen fushi shi fushi a farko farkonsa dama mutum ya san me yake faɗa dama sai rai ya ɓaci an yi fushi ake saki da in aka ce duk wanda ya saki matarsa har littafi aka wallafa talaqul ghadaban sakin mutum ya saki matarsa a cikin fushi suka ce idan farko farkon fushi ne wanda mutum yana fahimtar me yake cewa don ya saki matarsa ta saku idan tsakiyar fushi ne wanda mutum yana iya tantance kalmomin abin ya fara hankalinsa ya fara tafiya amma dai ya gane me yace a nan ma ta saku idan ku abin ya yi zurfi domin in fushi ya yawa kamar bugagge mutum yake komawa wata ran abin da mai fushi yake yi dan kwaya ma baya iya yi idan fushi ya fushi abinda mutum yake faɗa yake aikata a cikin fushi don mutum zai fushi ya kashe mutum ya yi fushi ya kaza shi yasa manzo Allah ce la taghdab faraddada miraran la taghdab to da fushi in ya kai matuƙa za a iya yin komai yasa aka ga annabi Musa lokacin da ya dawo ya tarar da al'ummansa sun yi ridda sun kawo bautan saniya dan maraki wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi da annabi Musa bai yi fushi mai tsanani anan ba da ba zai wurgar da littafin Allah ba ba zai wurgar da attaura a cikin allunanta ba amma Allah ya ce walamma sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha wa fi nusqatiha hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabuna da fushin nan iyaye ya tafi gabarin barin annabi Musa sai ya dauko waɗannan alluna wanda a cikin su ne duk wata shari'a da ake karantar da banu Isra'ila take ciki da haka kenan fushi in ya kai koli koli ya kai ƙarshe ba za a wa mutum hukunci da wannan ba sana akwai talaqul mukhti mutum ya saki matarsa bisa kuskure kamar misali zai ce da larabci anti tahir anti tahira sai ce anti talika da haka anan malamai suka ce e to lalle a bincika idan kuskuren ne da gaske domin ka ba da dama ka buɗe ƙofa kowa zai iya cewa na sake ki sai magana ce ai ba wannan ne niyya ba ko misali wata mata tana so mijinta ya sake ta sai ta yi miƙa ta ce mai gida da Allah rike min hannun nan da kyau da ya rike ta ce ja ya ja mata ta ce ƙara ja da ya ta ce to sakanni sai ce na saki so <laughs> da haka sai ta ce shikenan ita mai kamar ya shikenan ta ce a ah, baka ce ka sake ni bai ce a na saki hannunki da ta ce <laughs> ka ce ka sake ni wallahi tallahi ka ce ka sake ni ce a'a na ce na sake ki amma kuma fa ba wai ke na saki ba Ka ga ita malama ce za ta matsiya to saboda haka anan aka ce a da da ita wannan sakin bai ba sana akwai sakin wawa sauta ga wawa da ake cewa shi wawa shine wanda bai san yadda zai gudanar da al'amarinsa ba shi yasa Allah ta'ala ke cewa kada ku bayar da dukiyanku ga wawaye da wawa bai iya sarrafa kuɗi ba ma balle ya sarrafa aurensa to wannan malamai sun ce in dai wawantakar tasa ba wai ya shafi hankalinsa ba ne kawai dai ba shi da wayo ne ba shi da ƙwarewa don ya saki matarsa ta saku kamar yadda kowa ma ake sakan ma matarsa sannan akwai ɗalaƙul marid mutum yana cikin rashin lafiya ce ya saki matarsa malamai suna cewa akwai ilhaƙil waris akwai ikhrajil waris idan mutum yana cikin rashin lafiya yana kwance akan gadon rashin lafiya sai kira ɗaya daga cikin matansa ya ce ya sake ta to malamai suna tuhumarsa da cewa mai yiwa baya son ta ci gado ne ice so ya kore ta ko kuma yana kwance a gadon rashin lafiya sai ce aje a auro masa amarya to nan ma ana tuhumarsa cewa tun da dai bai da lafiya don me zai amarya saboda haka yana so shigo da ita ne da in ya mutu ta ci gado to sai malamai wannan tuhuma da ake wa wannan mara lafiya yasa aka samu kauli biyu akan riskar da waccan mata da ya saki da gado in ya rasu da kuma wannan mata da ya shigo da ita cikin aurensa bai da lafiya ita ko ba za a bata gado ba ana tuhumarsa ya shigo da ita ne sai malamai suka yi maganganu guda biyu suka ce idan ya mutu a wannan rashin lafiyar ita kuma bata gama bata gama idda ba to za a bata gadonsa ko da ku ya sake ta hausa malaman suka ce ko da ta gama idda ta auri wani mijin mutukar an gano dalilin da yasa ya sake ta dan ya kore ta ne to za a bata wannan gadon wanda shine mazhaban sayyidina Usman akwai mata Abdurrahman bin Auf da ya sake ta bai da lafiya da ya rasu sayyidina Usman yace dabara ya mata ya kore ta daga cikin magada sai an raba gado da ita wasu malaman suka ce kuma in ya warke daga wannan rashin lafiyar sannan kuma sai wata rashin lafiyar ta sake kama shi daga baya ya warke daga rashin lafiyar da ya sake ta to wannan babu ko kwanto cewa ba za a riskar da ita cikin magada ba to amma dama ai ko mutum yana da lafiya in ya saki matarsa saki ɗaya ko ya sake ta saki biyu tana cikin idda sai ya rasu ai za a sa ta cikin magada domin matarsa ce kamar yadda muka faɗa in mutum yana da mata hudu sai ya saki ɗaya tana idda saki ɗaya ne ko biyu ko uku ne ma sai ta yi idda ba zai auro wata ba domin ya auro wata ga matarsa ta hudu tana idda to kamar ya auri mata biyar ne dole jira ta gama idda kamar yadda muka ce wannan matsaloli ne kusan guda hudu akwai auro kanwata abin da yat ko yatta wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya akwai auro kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya da babanta ko uba ɗaya da babanta ko uwa ɗaya uba ɗaya akwai auro ya ko kanwar babarta da suke uwa ɗaya da babarta ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya duk waɗannan ba zai aure su ba a wannan yanayi da yake da mata hudu ya saki ɗaya bata gama idda ba saboda in tana cikin iddan nan na saki ɗaya ko biyu wannan in ya rasu za a bata gado saɓanin saki na uku idan mutum yawa matarsa saki na uku tana idda saki ukun nan wanda wasu ma suke gadin jini ɗaya za ta yi saboda dama akan ba mutum rata ne na jini ɗaya jini biyu jini uku dan a daidaita ita kuwa mai saki uku babu daidaita da ita ko ma jini ukun za ta yi ta je ta yi dai ta tafi to wannan ba za a bata wato ainihin a gado ba haka nan kuma inda za a ce mutum ya saki matarsa tana tsakar idda sai ya rasu to sai ta juye daga idda din ta koma ta kaba sai ta ɗora a kai ta ci gaba da ta kaba to wannan shi ma akwai matsala ƙarƙashin wannan wanda ƙauli rajihi shine in an tabbatar ana tuhumarsa kamar yadda ya faru lokacin sayyidina Umar wani yana da mata hudu sai ya sake su duka hudun saboda haka sai ya raba wa kuma ‘ya'yansa kuɗinsa gaba ɗaya a irin rabon gado da sayyidina umar ya ji labari yasa aka ji aka taho da shi yace me yasa ka saki matanka gaba daya yace shedan ne watakila ya zo ya suranta maka cewa za ka mutu shine kai wannan dabarar dan ka kore su ka su ci gado to da ku haka ta faru sai na sa an jefi kabarinka da dutse kuma sai na ba su gado don haka duk da ka sake su dinnan gaba ɗaya su hudu da wannan dabarar dole sai ka ba su gado su ma wannan rabon da kai sai ka raba da su in ka baka ba in ka mutu sai an ba su gadon ka dan ana tuhumarsa kamar ya sake su ne dan yana jin watakila zai rasu dan kasu ci gadon sa don an gano wannan hikima mutum ya yi haka in ya auro ma za a lura da wannan sana akwai talaqul kafir wanda ba musulmi ba tunda mun san annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya musulunta da aurensa baya sake sabon daurin aure idan mutum ya zo ya musulunta shin daga maguzanci ya taho da auren da matarsa ko yaya ku suke aure a maguzancin nan ko da kwace ne in ka kwaci mata ta zama taka ko shaɗi ake yi maka bulala in ka jure sai a baka mata ko ko ake yi in ka kada wani shikenan sai a baka mata yadda tsarin su yake a al'adar su haka ne aure to in ya zo da irin wannan auren musulunci ba za a canza ba sai dai idan auren nasu ana auren muharrama ne kama a ce al'adarsa ana auren ya ko ana auren kanwa ko ana auren uwa ko mata uba ko wacce ta haramta cikin dangogin nan da muka lissafa to in wannan ce to yana musulunta sai a raba auren dan mutum ba zai zo da kanwarsa ya ce matarsa bace kuma a basu a musulunci ko ya zo da yasa ya ce matarsa bace a basu a musulunci ko ya zo da babarsa ya ce matarsa ko kanwar babansa ko yar babansa ya ce matarsa bace a bashi a musulunci wannan ba za a yadda ba saboda haka sai a raba amma in mata ce duk da suke aure a maguzanci ko aka ɗaura masa aure a coci shi kirista ne ita kirista ce in suka musulunta ba za a ce a sake sabon ɗaurin aure ba ko a ɗaura musu aure a biya'u in shi ba yahude ne ko ba yahudiya in suka musulunta ba za a ce su sake aure ba kamar yadda mai risala ya faɗa idza aslama alkafirani sabata ala nikahihima idan kafirai biyu suka musulunta to za su tabbata akan auren su ba sai an sake wannan sabon ɗaurin aure ba to inda matsalar take mutum ne yawa matarsa saki ɗaya kafin ya musulunta ya kuma yi mata saki ɗaya kafin ya musulunta sai kuma suka zo suka musulunta to da suka musulunta yanzu wannan aure sabo ne a musulunci ko ɗori ne akan na baya idan ɗori ne akan na baya in ya ƙara mata saki ɗaya to banat minhu hatta tanki zaujan gairahu in kuma da suka musulunta al'islamu ya hadumu ma qablahu duk wancan sakin da ya mata da komai tunda ba su shigo musulunci ba ya rushe to sai a sake sabon lissafi har sai ya mata saki ɗaya biyu uku daban-daban sannan ne ya mata saki uku to wannan shine ƙauli rajihi na cewa auren su na nan amma saki ya rushe sake-saken da suka yi a baya ya rushe yanzu a sake sabon lissafin saki ne a cikin addinin musulunci to haka nan akwai sakin wasa wanda wani ya taɓa yin wannan kai daga yin amarya in ban da sakarci kowai sai ya ɗauki jagira wai ya rubuta nasa ke wai wai da wasa ta ɗauka ta ce me wannan ta ce ke da gangan nake ta ce a'a a islamiyya an gaya mana wanda ya saki matarsa ko da gangan ne ta so ta shi wallahi ba haka bane to kaga irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda uku da wasansu da su daidai ne ko da wasa ka faɗe su a musulunci daidai ne ko daidai ka faɗan ma daidai ne saboda haka akwai aure yanzu kuna wasa da mutum yakka ta fito sai ce ba ni wannan mana alhaji ko ta malam kwa ba ni wannan yana ce an baka to ta bayu ba a wasa da shi aure ta bayu shi yasa abdullahi dan umar wani mutumin ya zo gidansa sai ga yarsa ta fito sai ce ka ta malam ko za a ban wannan sai ce an baka to sai bai ga mutumin ba da ya zo zai rasu sai wa 'ya'yansa wasiya ya ce wani na zo ya ga 'yata ce na so na masa alkawari na bashi ku nemo shi ku ɗaura musu aure da ita don kan je wa Allah ana tuhumata da munafuncin ne alkawari na saba saboda ka ba a wasa da aure a daina wasa da shi kaga auren da ake na wasa din nan shi ma kaga yana da hatsari saboda haka na sake ki ko na aure ki ko na mai da ke babu wasa a cikin waɗannan abubuwan guda uku a wata ruwaya ma har da yanci kana da bayi sai ko ka kalle su kace kai duk na yanta taku suka ce mun gode kace kai da gangan nake a'a ba magana da gangan a wajen saki ba magana da gangan a wajen kome ba magana da gangan a wajen aure ba a yin waɗannan da gangan dan abubuwa ne muhimmai ƙarƙashin wannan ne malamai ibnu kan ya fitar da wasu mas'aloli guda hudu yace idan mutum ya nufi wato hukuncin saki da lafazinsa bai nufi hukuncin saki ba bai nufi lafazinsa ba ma'ana bai furta ba kuma bai niyya ba kaga matarsa bata sako ba tunda bai ce komai ba haka nan idan wato yayi niyya a ransa ya sake ta amma bai furta da baki ba to nan ma bata saku ba tunda ba a ji daga bakinsa ba Saɓanin ya faɗa da baki ya ce bai yi niyya ba domin niyya ba mai ganinta sai Allah shi yasa malamai suke cewa saki akwai qada'an akwai diyanatan me ma'anan qada'an mu a zahiri za iya cewa matarka ta saku amma diyanatan shi ne ka da Allah wata ba ta saku ba amma abin da ya bayyana a gare mu da shi za mu hukunci da haka idan aka ba mutane dama mutane za su saki mutum ya ce da gangan yake to duk wanda ya saki matarsa ma zai zo ya ce da gangan yake shi yasa aka ce babu gangan a cikin wannan lamari in ba ka wanda ya saki matarsa sai zo ce maka da ganga yake amma idan mutum ya nufi lafazin ya ce a zuciyarsa ba nufin saki ya ba amma an ji lafazin saki a bakinsa wannan za a kama shi da saki hakanan idan ya yi niyya a zuciyarsa ya faɗi lafazin nan ma za a kama shi da wato saki to waɗannan su ne wato abubuwan da suka shafi shi mai yin sakin wanda mun ce anwa kashe-kashe na sakin muna da sakin da ake kira kina'i da sarihi wato kinaya duk da matsalar kinaya da matsalar sarih mas'ala ce wacce take nisbiya ma'ana wani lafazi ne wanda in ka gaya wa ka kai tsaye ta saku bayan na sake ki ai ana cewa sauwaƙe min mutum ya ce na sawwaƙe miki wannan a wurinmu sarihi ne ta saku kawai amma tafi gida wannan zai iya ɗaukan ma'ana biyu ko ma ma'anoni da dama tafi gida a yi miki faɗa tafi gida kafin in huce tafi gida kafin mu shirya tafi gida kafin in gyara gidan nan zai iya fakewa da wasu kalmomi to shi yasa in mace aka ce mata tafi gida sai an tambayi mai gidan da kace tafi gida me kake nufi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma ibnatu jaun cewa ilhaqi bi ahliki tafi gida amma ga ka Abdin malik lokacin da aka ce kada ya kusanci matarsa shi ma ya ce mata ice utsalliquha amma za a fa'alu sakin ta zan yi ko me zan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ce ka sake ta ba amma kada ka kusance ta to da haka wannan shi ma an dauke shi a matsayin bata saku ba saboda ya ce mata ilhaqi bi ahliki ba da niyya ya sake ta ba amma waccan da annabi ya ce mata ilhaqi bi ahliki wannan ta saku to wannan shine hukunce-hukuncen da suka shafi shi wanda ake kira wato mutallik mai yin saki sai ita mutallaka wacce za a saka dole ta zama matakka hakikatan au hukuman hakikatan ga ta a cikin ismarka baka sake ta ba to wannan mata in ka ce na sake ki shikenan ta saku hakanan kuma wacce kai mata saki tana cikin idda wasu malamai sun ce ba dama ka sake sakinta har sai ka maido da ita domin lokacin da ka saki mace shi yasa malamai suka tattauna wanda za mu zo kai akan mutum ya ce matarsa na sake ki na sake ki na sake ki to waɗannan guda biyu me muhallin su wasu ce taukidi ne na sake ki in biki ji ba na sake ki in biki gane ba na sake ki wasu ka ce a'a kowanne ɗaya zaman kansa yake na sake ki na sake ki na sake ki da ya zama guda uku wasu ka ce a'a to in ka ce na sake ki ai ta saku wannan da kace na sake ki shi ina ya fada domin sakakkiya ce dama da wancan na farkon wannan na biyun kenan ya tafi a iska domin dama sakakkiya ce ko ba a sakin sakakkiya ka riga ka sake ta ba dama ka ƙara cewa na sake ta sai ka mai da ita saboda da tunda bata maidu ba wannan ɗayan da wannan ɗayan sun tashi a iska wancan ɗayan shi yayi aiki suka ce in ko ba haka ba kenan za a iya sakin sakakkiya ba tare da an mai da ita ba shi kuma saki baya yiwa sai bayan aure haka nan kuma saki baya yiwa ga wacce aka saka sai me sai bayan kome saboda haka shi yasa aka ce Abdullahi dan Umar murhu falyuraji'aha thumma tadahuru thumma tadahuru thumma in sha amsaka wa in sha tsallaka kenan sai an dawo da mace sana ake samun kofar ƙara sakinta suka ce kuma an kace na sake ki saki uku to kalman na sake ki ta saku kalman ukun ita ina za ta kalman ukun nan suka ce duk abin da shari'a ta ce kai uku ai baka ɗaya ka ce uku ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah ka ce da asuba subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kafa nawa kenan daya to sai nace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi salasan nawa ne kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai subhanallahi wa bihamdihi 100 sai na ce subhanallahi wa bihamdihi mi'a kafa nawa ne kenan suka ce to in kace na sake ki saki uku kwaya nawa kai kenan <laughs> abu ba na sauri ba ne ai za mu zo kan wannan matsalar za a ji yadda malamai suka tattauna mai ban sha'awa ta ilimi wallahi ta burgewa da daɗi yadda za ku gane malaman mu Allah ya saka musu da alheri suka ce akwai kuma at-ta'yin ita matar da zaka saka dole ka ayyana ta mutum da yake da mata hudu kubura da sugura da kuma salma da laila saboda haka da ya shigo sai ce na saki ɗaya da kubura da sugura da salma da laila ta ce wa kake nufi ita wace ta tsargu to ya za a nan aka ce dole a kira shi ya faɗi wacce ya niyya dole in ba niyya ba wacce ta so dole sai ya faɗi niyyarsa domin ba niyya wa ya saka kenan in ya ce a'a wacce na yi niyya to wacce aka yi niyya ita ce ta so kama kuma yana ga sugura ga kubura sai ya nuna sugura ita ke kubura na sake ki to wace ce ta saku da hannunsa ya nuna sugura da bakinsa ya ce kubura to bainal ishara wa sifa wanne ne za a zartar akwai ishara akwai sifa akwai niyya so da aka niyyarsa za a duba ko sifar da ya faɗa ko isharar da ya yi na'am <laughs> to abinda malamai suka ce kan mutum ne ya ɗauki waya ya buga yana da mata akwai fatima akwai fatima ɗayar saboda haka sai ce fatima akwai akwai ƙarama akwai babba ta ce na sake ki ta ce ni ce fa alhaji karama ce a ah, babban ke nufi <laughs> aka ce to duk biyun sun <laughs> to saboda haka wasu malaman suka ce to sifar gabansa idan yana da doguwar mata da gajeriya sai ya nuna gajeriya ce ke doguwa na sake ki amma gajeriya yake nuna doguwa ba ta nan so da haka suka ce to gajeriya ta saku domin doguwa ba ta nan kuma sifa idan ta zamo ga hadira ga ga'iba to akan allaka hukunci ne akan hadira domin ga'iba babu ita balle a hukunci akanta wannan matsala malamai sun tattauna shafuka wajen arba'in akan bambanci tsakanin ishara da sifa da niyya ga wacce kai niyya ga wacce ka nuna ga wacce ka faɗi sifarta a cikin ukun wanne za a ɗauka niyyarka ko ishararka ko kuma sifar da ka faɗa ke baƙa sai fara ta amsa baƙa ta ce na'am na sake ki ta ce ni ce farak to ya kike haka kuma wasu ba da suka ce duka bin su tafi suka ce a'a wacce niyya a ransu ce za ta tafi saboda ka da ana tattauna wannan matsaloli ne domin a nuna mana saki abu ne mai faɗi kuma ya kamata a nutsu a kansa sigatu talaq sigar da ake yin saki da ita saki ba zai fita daga ɗayan uku ba imma ya zama bil lafazi au bil kitabati au bil isharati akwai saki da lafazi mutum ya furta da baki akwai saki da rubutu mutum ya rubuta ko ya test ko ya tura ta fax domin malamai sun tattauna matsalar sakin mace ta test na wayarka da bambanci tsakanin rubutunka idan ka rubuta kai sayin daban kuma ka ɗauka domin abin da yasa aka ce in ka tura mata ka saki da wayarka har sai ka je ka tabbatar domin wani yana iya ɗaukan wayarka ya dubo lambar matarka kuma ya tura test da sunan ka kuma ya ce kai ka sake ta shi yasa aka ce dole in dai rubutu na message ne to ba za a amfani da shi ba har sai tukunna ka zo ka tabbatar sai ta ce mai gida na ga wani abu ya shigo wayata meye ne ce kamar me fa a baka turo min tesu bai wuce a ban turo ba babu wani tesu da ka turo eh to ka ga abin da aka turo mu a ba ni na turo wannan ba to shikenan bai yi ba domin dama ya hata milu amma idan ya yi rubutu wanda an san katsinsa ne hannunsa ne duk da shi ma hannu ana iya kwaikwaya hannunsa ne rubutunsa ne kamar yadda wani yake ce min wani ya ce masa ya rubuta masa saki so da aka yi ce rubuta ni ban iya rubutu ba yaro zo ka rubuta mun ka ce ke kande tunda abin naki ya zama haka na sake ki saki uku rubuta shi kuma yaron sai ce na sake ki saki daya so da aka aka tura aka tura takarda so da haka sai daga ba aka ce an ga takarda ka ce ka saki matar ka saki daya ce a'a ni uku na ce yaron ya rubuta to yanzu wanne za a aiki da shi abin da yaro ya rubuta ko abin da miji ya rubuta ya faɗa ko wata ce ta aiko cewa kawai mijinta sai ya rubuta takardar saki ya ninke ya ajiye bai bata ba wance wance tunda abin ya zama haka shi na sake ki sai ya ajiye amma bai bata ba ita kuma garin tone tone da bincike da duba takardu tana ɗaga sai ga takarda an sake ta ta ɗauko takarda ta taho gida ya ta nuna iyaye ga mijina ya sake ni miji ya zo bai ga matarsa ba ya je ya tura gidansa aka ce tana gida ai ka sake ta ce yaushe na sake ta ta ce a takarda na gani a rubuce gashi ka rubuta mun saki shine na dauko ya ce a wannan na yi niyyar da zan sake ki ne na rubuta takardar kuma daga baya da muka shirya sai na fasa ban yaga takardar ba na ajiye to ta saku ko bata saku ba to wannan matsala shine malamai suke tattaunawa cewa to idan ya ba da shaidu da suka tabbatar da cewa eh lokacin da ya rubuta wannan takarda ya janye domin rubutu kana iya janye shi dole rubutawa daban zartawa daban saboda idan ya rubuta bai zartar ba ba za a masa hukunci ba shi yasa malamai suka ce in ka rubuta in ka fasa yaga in test kai mata za ka tura mata saki in ka fasa goge saboda wata rana ana iya samun wani ya zo ya tura in ya gani a wayarka ko kuma ta zo ta ɗauki wayarka ta duba ta gani to daga nan sai a shiga matsala to da haka shine rubutu malamai da yawa suna ga saki da rubutu sai an samu shaidu idan an samu saɓani ya ce ba shi ya rubuta ba to sai ya kawo shaidu amma idan ya rubuta ya zo ya tabbatar rubutunsa ne shi yasa yanzu mutum zaka ce wa mace na sake ki sai ta ce ban takarda tare da cewa na sake kin shine sakin takarda ba ita ce sakin ba amma takarda kamar shaida ce da ba za ka iya inkari ba shi kuwa lafazi tun da kai da ita ne daga baya mutum yana iya zuwa ya cewa ba shi ya faɗa ba ko ƙarya take masa wanda za mu zo kan wannan matsalar na rigimar da ta ɓarke tsakanin miji da mata ita ta ce ya sake ta shi ya ce bai sake ta ba ni ma kai na taɓa samun irin wannan matsalar ya rantse ya ce a kawo masa ƙur'ani izu 60 zai dafa bai sake ta ba ta ce ita ma a kawo izu 60 bugun warshu za ta buga ma bai sake ta ba to kowa ya ja daga kuma ba shaida sai Allah to irin wannan su kansu alƙalai nan da suke cewa qada'an wa diyanatan idan irin saki na irin na ukun nan yafi matsala so da aka alƙali zai kira ta gefe ke tsakanin ki da Allah kin ji ya sake ki tace naji ji ya tsorata ta da abin tsorata ta ta kafe ya kira mijin kai tsakaninka da Allah baka sake ta yace shi san bai sake ta ba saboda haka sai ya mayar da ita qada'an amma zai mata wasiya yanata idan kin tabbatar ya sake ki ba shaida dole mu mai da ki amma in ke tsakaninki da Allah kin tabbatar da saki to kada ki yarda da shi ki buga toka ki shafa kaza ki ki taɓata masa rai har sai ya tabbatar da saki domin ke ki da Allah kin san ba matarsa bace amma mu tunda bamu ba mu da shaidu sai abin da ya bayyana a fili abin da ya bayyana a fili kin yi da'awar saki ya kore kuma sakin nan nasa ne dole tunda ya kore ba za mu ce masa lalle ya yiwu ba ke kuma kina da tabbas an miki kin gan kika zauna ke sakakkiya ce ƴaƴan da za ku haifa da abin da zai biyo baya duka za su zama wani iri daban saboda haka sai a yi mata wasiya ta ɓoye da za ta je ta kangare ta ki zaman har ya fusata da kansa ya ce ya sallama shi dai sakin nan da ake ce bai yi ba ma yanzu ya haƙura ya yi to don a samu a warware to da haka kinaya malamai suka ce amuru ne nisbi domin shi kinaya takan bambanta daga zamani zuwa lokaci zuwa guri yanzu kamar misali a cikin alkur'ani ya fi amfani da lafazi uku a kan saki wa hunna sarahan jamila da firak da kuma talaq to sai wasu malamai suke ganin waɗannan lafazin guda uku su ne kaɗai lafazin saki ragowan dibba saki ba ne kinaya ne wasu ka ce akwai anti khaliyatun anti bariyatun habuliki ala garibiki eh? anti mutlaqa ko mutallaqa bitashdid aw bitakhfif to anti mutlaqa sun ce wannan kina'i ne amma anti mutallaqa wannan sarihi ne to akwai su suna nan da yawa tsakanin bambanci a tsakanin sarihi da kina'i sannan mun ce akwai sunni akwai bidi'i akwai munajjas shi sakin akwai munajjas akwai mu'allaq ala shartin akwai ko mudaf ila mustaqbalin mutum ya ce na sake ki yanzu ba wani sharadi wani zai ce wa matarsa in kika ƙara fita na sake ki kuma ta fitan. wani ya taɓa yin haka ya ce wa matarsa in bana nan kina fita to da haka in kika fita bana nan na sake ki kawai ita kuma ya ta fita da ta fita daga nan ya ta wuce gida to da haka da ya dawo bata nan ina wance aka ce ta fita dama ka ce in ta fita ka sake ta to da ta fitan ta sako ya ta wuce gida sai ce a'a shi fa barazana ya mata shi ba ba saki yake ne an gaya ma ana barazana da saki tunda ka san shaidan yana kafa gadansa a kan ruwa ya tura iblisai cewa su je su haɗa rigima a cikin gari da al'umma idan suka tashi kawo rahoto zai ce kowa ya kawo rahoton abin da ya wani ya ce wane da wane na haɗa su gaba wani ya ce wane da wane ne masa kaza sai wani ya tashi hannu cikin shaidan ya ce shaidan ni abin da nan shine na kashe auren wane da wancan sai ya ce zo nan ka zo na kusa da ni kai kai abin da ya dace don har shaidan yana murna da kashe aure ba za ka sa wa ka sharaɗi akan in ta abu ka sake ta ba ina tabbatar maka sai abin ya faru saboda shaidan zai ta ziga ta kenan yanzu zaman tsoro ma take ashe zaman tsoron ka a sake ta ma take ashe ma kenan ba za ta iya yin kaza ba saboda auren nan saboda haka sai shaɗan ya ta ziga ta ya ta baza mata shi yasa ma kuka ga aka hana mata su saki da sakin na a hannun mata yake da sun sake mu uku uku da yanzu na dukkan mu sakaku ne so da su sai sun yi abu daga ba su gano cewa ba haka ya kamata su yi ba suna da saurin zartawa amma kai sai ka yi tunani ka yi lissafi ka yi kaza ka yi kaza sai ka yanke daga baya sai ka yi amma ita kawai kana, iya zuwa da cefan ce mai gida na sake ka da ba uwar gida ce wallahi na sake ka ka da dare ma kuma ka kwashe kayanka ta zo tana kuka cewa me yasa ta sake ka to saboda haka shi yasa aka kwace saki daga hannunsu aka danka a hannunmu sannan haka maganar wato a talaqul ƙalbi mutum ya saki matarsa a zuciyarsa amma bai gaya mata ba malamai suka ce ta baru bi haza ba za a itibari da wannan ba domin ba a samu dalilin da za a zartar da shi ba kuma akwai saki da shaida wasu malaman suna ga labudda min al ishad ala talaq dole ne in ka saki matarka ka nemi shaidu ka gaya musu haka in za ka maido da ita ka nemi shaidu ka gaya musu wanda za mu zo aya ta gaba anan za mu fashin baki dangane ga masalolin da malamai suka faɗa dangane ga al-ishhad ala talaq aw al-ishhad ala raj'a aw al-ishhad ala ghairi zalika na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الله تعالى يا كي wannan annabi mai daraja mai girma madaukaki idza ballaqtum sai kuma aka juya kanmu da mu da shi baki ɗaya. idan za ku saki annisa a matan da kuke aure fatsalliquhunna ku sake su hinna da zamanin iddarsu mun ce rashin sakin mace a zamanin idda shi ya kawo saki ya zama kashi goma ko muka ce sakin mace a cikin jinin al'ada ya saba wannan ayar amma ya yi sakin mace a cikin jinin biki ya saba wannan ayar amma ya yi sakin mace saki uku a kalma ɗaya ya saba wannan ayar akwai ƙarin bayani zai zo sakin mace a cikin tsarki bayan ta yi tsarki an sadu da ita a ce an sake ta ya saba wannan ayar shi ma akwai ƙarin bayani a kai sakin mace bayan ta yi tsarki ba a sadu da ita ba a ce an sake ta wannan ya yi daidai da wannan aya sakin mace tana da ciki ya yi daidai da wannan aya da haka kenan na sunna ya zama biyu na bid'a ya zama hudu sakin mace karama wacce bata fara jinin al'ada ba bai saba ba bai yi daidai ba ba sunna bane ba bid'a bane sakin macen da ta tsufa ta gama jinin al'ada gaba ɗaya ba ta yi sakinta ba shi da zamanin bid'a ko sunna sakin matar da ba ta jinin al'ada kwata-kwata ba a alakanta shi da sunna ko bid'a sakin matar da ta samu larura jinin ya ɗauke daina zuwa sakin ta ba shi da alaƙa da suna ko bida'a sakin matar da ka aura wacce buku tare da ita ba ka sake ta ya ayyuhal na amanu idza nakahatumul mu'minati thumma muhunna min qabla an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa mat'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila hunna li iddatihinna mun ce mata waɗanda aka saka kashi huɗu ne akwai mai yin idda da jini ko tsarki abu ɗaya ne akwai mai yin idda da haihuwa akwai mai yin idda da wata uku za ta zo a gaba akwai mai wacce ba ta idda kwata-kwata ita ce wacce ba tare da ita ba shi ne Allah ta'ala ce wa ahasul idda ku kiyaye wannan idda da kuka sake ta don a san yaushe idda ta fara yaushe ne kuma idda za ta ƙare wattaqullaha rabbakum ku kiyaye Allah mahalicinku kada ku cuci matarku ko ku zalaci kanku ko ku saba wa dokar Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da matan nan daga cikin gidajensu kun ga gidan da ka saki matarka gidanta ne haka wanda yawa matarsa saki ɗaya a nan za ta zauna ta yi idda wanda yawa matarsa saki biyu a nan za ta zauna ta yi idda amma idan sakin na uku ne la sukuna wala nafaka in cikon na uku ne da ake so dama shine a daidaita a saki ɗaya ana iya daidaitawa to in mataka ba ta yi nisa ba ana iya daidaitawa shi yasa malamai suka ce in mutum ya saki matarsa saki ɗaya tana zaune tana idda a ɗakinta a gidansa to ta ci gaba da kwalliya ta ci gaba da fesa turare ta ci gaba da tsafta mai yiwa ya huce ce ke kawo kunu to ya ya an shirya kenan shi ka san kome wato shi sa suka ce ya juzu bil lafazi wa ya juzu bil kita wa zudu bi kaza zaka iya yin kome ta kowace hanya bil fi'la aw bil qawli idan mutum ya aikata abin da an san ba zai yi wa mace ba sai ya mai da ita to ta maidu haka in ya faɗi lafazin da aka san kome ne kamar ce shikenan kai mun buta ban ɗaki ko kai mun ruwa in wanka ko kawo mun abinci duk dai waɗannan wayo ne ka san shi namiji yana da wayo iri iri Eh, to sai a gane cewa dai ya mai da ita ne to shine Allah ya ce la hunna min buyutihinna amma fa mu aka ce kan mu fitar da su daga gidan kakka ce ungo takarda kuma fita a'a sai sun saki uku ne wannan kan ya kamata ta fita wala ya kharujuna su ma matan kar su fita to yanzu wannan biyun wannan ayar ba aiki da ita kusan musamman su matan in ka saki mace cewa kuma zauna ki idda sai danginta su zo suna cewa baki da zuciya a sake ki kuma ki zauna a gidan wallahi ba ki da zuciya <laughs> shine Allah ta'ala ce illa an ati na bi fahishatin mubayyana sai sun zo da wata alfasha bayyananniya sai sun zo da alfasha bayyananniya to shine za a fitar da su domin yi musu hukunci mecece alfasha bayyananniya wasu ce illa an ya kharujina qablan qida'il mudda sai in sun fita kafin mudda ta ƙare to wannan shi ake kira fitarsu shine alfasha bayyananniya wasu kuma suka ce a ƙauli na biyu abin da ake kira alfasha bayyananniya ta yi zina tana zaman idda kuma sai ta yi zina to wannan malam mujahid ya rato daga abdullahi dan abbas kuma shi ma ƙaulin mujahid ɗin kenan da malam sha'abi da malam ikramata da malam dhahak to da haka in sun yi zina kenan sai a fitar da su a je a yi musu haddi na uku alfasha anan yana nufin ta yi fitsara ga mutanen gida matanka biyu ko uku ko hudu sai ka saki daya to dama tana cikin fushi ka san za kuma a dinga dan mata dan guga eh, wasu ma an sake su sun yi fita zan mata ba wanda ya fi su iya gugar zana ba wanda ya fi su iya shagube wani jirwaye mai kaman wanka mata sun kware a so da haka an san yadda za a goge ta <laughs> mu da yake ma zaman auren muke wasu ma an sake su ma gashi nan to dai ba komai ana ji a ta wurga mata magana dole ta kwashe kayan ta fita wata tana iya fusata ta zo tsakar gidan ta daki tulu ta fasa shi ta ɗauki randa ta fasa ta ce in ga mai magana an sake ni na yadda ko ba zan fitan ba ana ta rigima da damba da wacce aka saka da wacce ba saka ba to a nan dole sai ka ce to ina ga sai a kwashe kaya ko so da haka suka ce na hudu isabatul had shi ma dai wani abu na haddi da ya same ta wanda zai sa a fitar da ita to shine Allah ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗancan bayanai da ake ta yi iyakoki ne na Allah kada a ƙetara su wa man ya ta'adda hududallah wanda ya ƙetara iyakokin Allah faƙadu zalama nafsahu ya cuci kansa domin ya ɗau alhaki kuma Allah zai ga sakamakon haka la ta dari la'allallaha yi hudisu ba da zalika amura Allah ce ku sani ba mai yiwa Allah ya farar da wani al'amari bayan an rabun ko da saki ukun ne mai yiwa ta je ta yi aure ta fito ta dawo wanda mun yi bayanin sharuɗa guda biyu wanda za a kiyaye lokacin da mace aka yi mata saki na uku kada ka tura wani ya aure ta kada ka haɗa baki da wani ya aure ta ko ka haɗa baki da ita ka ba ta kuɗi ta je ta yi aure ta yaudar wani amma ita ta je ta yi aurenta suka tare da miji bayan an sadu ta yi tawaye wannan babu ruwanka ba sa hannunka ba taimakonka ba isharar ka ba ka ba kaza saboda haka akwai wanda ya taɓa yi min waya ya ce malam wani ne suka rabu da matarsa ‘ya'yansu goma to ni ina tausayin su shine na iya zuwa shi bai sani ba in je in aure ta idan mun tare kawai sai kuma in sake ta dan ta koma gidan mijinta na ce waye saka ba wanda ya saka ka kyale su kawai in za su shirya Allah zai kawo shiri su shirya amma nan dabarar na toshe kofa ne saboda mai yiwuwa akwai wani abu tsakaninsu da mijin wani abin mutum zai iya maka daga baya kuma ya yi da sunanka saboda haka wannan shi ma kofa ce da ya kamata a toshe nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ga mun yi babban bako babban limamin masallaci na kofar fada ya kawo mana ziyara wajen wannan majalisi muna masa barka da zuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya samu da mu da shi cikin waɗanda za a yi musu rahama a cikin wannan wata na Ramadana liman barka da zuwa lafiya alhamdulillah masha Allah rabbul alamin akwai tambayoyi wanda yace ce naji malam naji kamar an kira sallah sai na sha ruwa ashe ba kiran sallah aka yi ba ina matsayin azumi na wannan shi ake kira kuskure idan mutum ya kuskure wasu malamai sun ce in lokacin dab yake da shan ruwan to wannan azumin ka yana nan idan ku da nisan lokaci to za ka rama azumi guda ɗaya duk da Allah ta'ala ce laisa alaikum junahun fi ma akhata'atum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum da inda yake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhata'na haka malamai sun ce alqata'u wal wal nisya wal alqata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna rahmanu lakin ma al itlafi yathbutu badal wa yantafi at ta'sima anhu zalal ko zan iya aikin haji da niyyar Allah ya kai wa mahaifina ladan kwarai idan kayi naka hajin haji aiki ne na lada da yake karban niyaba in dai kai kayi naka na farilla to kana iya yi wa wato mahaifinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum a wajen harama yana cewa labbaika an shubrama sai manzo Allah ce man haza shubrama sai ce dan uwana ne yace kai kayi wa kanka yace a'a ban yi ba yace to ka fara yi wa kanka sannan ka zo ka wa shi shuburama din saboda haka sai ya zama wannan shekarar zai wa kansa ya dawo ya wa shuburama da kuma hadisin wata mata da ce ya rasulullah haji ta riski babana amma ya tsufa tukub tukub in an dora shi akan doki sai ya zame ya faɗo ba za a iya ɗauko shi a zo haji da shi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana bin babanki bashi zaki biya ta ce eh ce hujji an abiki je kiki yi wa babanki aikin haji to kaga wannan ya nuna kenan ana iya mutum aikin haji kuma a bashi ladan ce malam mai wannan tambaya tana cewa da tana zina ta niyyar tuba shine ta ce shinya ake tuban kuma in za ta yi aure mai a kanta to muna miki murna muna taya ki murna da Allah ya sa kika tuba domin duk wanda yake aikata laifi Allah ya sa ya tuba babban alheri ne Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun akwai da yawa irin ki wanda shedan ya ja su ya jefa su a wannan amma ba ma sa tunanin tuban kin ga ke da Allah ya sa miki ki tuba to Allah yana son ki inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirina Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki abinda zaki abu biyu ne shuruɗin taubatin zaki duba annadamu na farko ki yi nadama alama fata ki dinga jin zafin abin da kika aikata a baya wannan yatu Allah udi ila zambin ki niyya ba za ki ƙara komawa cikin wannan zunubin ba fi ma baqiya alayki min umriki cikin abin da ya miki saura a rayuwarki wa an tuturikil ma'asiyata fi sa'atiha sannan kada yanzu kuma ki je ki sake yi to daga ciki akwai canza kawaye ko canza gari ko neman sana'a ko canza unguwa ko canza dalilan da suka jawo kika fadan. to lalle ki kokari su ma ki yanke musu domin ba ki yanke musu ba har yanzu dai kina iya sake komawa da kan aka samu shuruɗin taubati kamar yadda Allah faɗa ya ahlul amanu tubu ila taubatan nasuha wanda Imam al-Qurtubi ya ashirin da uku karkashin wannan aya na menene taubatan nasuha daga ciki akwai cewa shine wanda ba a sake tunanin komawa sabo a bayansa ba to sannan sai ki istibra'i istibra'i shine ki yi jini ɗaya. wanda zai nuna cewa ba kya ɗauke da ciki sannan ki je asibiti na uku a yi test ɗin ki cewa ba kya ɗauke da cuta ba ki ɗauki cutan hiv ko ta cuta da zaki iya sama wani kuma ki zama dalilin halakarsa ba To in kika yi wannan sai ki je ki koyi ilimin addini ki ci gaba da istighfari da salatin annabi da hailala Allah ya yafe miki na baya wanda suka yi haka Allah zai yafe musu wanda ya ce malam me matsayin auren dole a musulunci kuma ko mu mata muna da ikon a shawarce mu kafin aurar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albikiru tusta azanu wa iznuha sumatuha wasayyibu haqqu bi nafsiha min waliha budurwa in za a aurar da ita a tukun na gaya mata tunda ita akwai kunya in ta yi shiru shirin ya nuna yarda domin akwai shirin tsoro akwai shirin fargaba akwai shirin kaza idan shirin yana nuna ta har malamai sun ce in ta yi kuka a duba kukan idan an taɓa hawayen an ji yayi zafi to kukan ɓacin rai ne in an ji kuma kukan hawayen yayi sanyi to kukan so ne da ƙauna da jin daɗi to da haka sai a yi in ga ga alama musamman a da malamai suna ga uba yana iya makaramar yarsa tilas ya aurar da ita saboda ba ta wayo ba wannan daka iyayenmu da kakanninmu duk suna gaya mana lokacin da aka musu aure duk suna ƙanana amma yanzu da yake karatu ya zo zamani ya zo in ka ce za ka tilasta yakka kai mata auren dole ba tare da ta gamsu ba to wata daga nan ta fice ba za ka kara ganin ta ba to shi yasa ake so a tattausa musu a tukunna ja hankalinsu a har su gamsu cewa suna so wanda shine daidai a shawarce ku manzo Allah ne ce a shawarce ku ma wanda yace mala ina da larurar rashin rike alwala shine yace alola ga yawan wasu wasi ya zan yi irin sallah mai yiwa ma rashin rike alwalan shi ma wasu wasin ne kana rike rikewa shedan ne yake zuwa idan ga ce maka taware wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ji ana masa wasu wasi cewa alwalarsa taware kada ya fita daga masallaci hatta ya suma a sautan aw ya ji da rihan wanda a sautuwar rihu anan ana nufin yaqini har sai ka samu yaqini taware amma idan wasu wasi shedan yake ma kakka akan akan wasi domin shi wasu wasi kana bin sa ne yana ƙara faɗi kana bin sa ne yana ƙara yawa har sai kai ka haddin da zaka zo har tsakaninka da Allah ma kana waswasi saboda haka mai waswasi shine aka za ka kaha shakku abu yayi nisa kenan istan kaha wato kamar aure suka yi da shi da shakka ya zama shakka halayensa to irin waɗannan bai kamata ya dinga bin shakka din nan ba amma idan yana da ne ko yana da zato mai ƙarfi to sai dinga sake alwala in ko ya tabbatar tana warewar to ya zama salis salis shine mutumin da ya wayi gari yana yana da larura wanda ana yin guda shida ne salis akwai na tusa akwai na bayan gida akwai na bawali akwai na mazi akwai na mani akwai na wadi dukkan mutum yakan iya samun larura waɗannan abubuwan su ki tsayawa don suka ki tsayawa ya zama larura wanda ko kayi alwalan ma dai sake warewa za ta ko kayi sake warewa za ta to sai malamai suka ce an baka dama ka dinga alwala ga kowace sallah in kana cikin sallar tunda dai kayi alwala kafin ka shiga to ko kana cikin sallar ka ji wannan abin yana fita ba za ka yanke ba har sai kayi sallama da ka ce assalamu alaikum to baka da alwala in wata sallar ta zo ma sai ka sake yin alwala da haka abin da ke zuban maka a cikin sallar nan wanda ya ki tsayawa to wannan za ka yi masa hukunci a matsayin cewa wato abin nan ne to kafin mu bawa liman ya mana addu'a za mu karanto sakonnin da jama'a suka turo a saka a cikin asusun marayu akwai kuɗi dubu shida da ɗari ɗaya da atamfa turmi ɗaya sabulu ɗan kamaru katan ɗaya daga 'yan sahun gaba bangaren kudu a sa asusun marayu a yi musu addu'a ina kenan nan barin? ga amma kun yi ƙoƙari fa bayan kun turo wancan ku sake turo wannan to Allah ya muku albarka ya biya muku bukatunku na alheri to kun ji fa wannan sahun wannan sahun na nan kun ji fa wa fi zalika falyatanafasil a tamfa tura ashirin daga tsohon kansila Ado Wantos haka ne a sa asusun marayu a yi masa addu'a to tsohon kansila an gode da wannan atamfa da katirmi kawo ashirin kace a saka asusun marayu kuɗi dubu da ɗari hudu daga 'yan sahun baya ta kudu sahun baya ta kudu a sa su su waye sahun baya ta kudu can sahun baya ta kudu lalle ba dama daga ina kenan daga kan waye lissafin ya fara don san addu'ar san addu'a ni ma mata iyaka <laughs> to liman yana jin inda addu'a sa za ta in ya tashi cewa daga ran liman zuwa can za a wa addu'a <laughs> ga dubu hudu da ɗari biyar daga to su ne dai ko a'a dubu hudu da ɗari biyar daga 'yan bayan masu kamara dubu hudu da ɗari biyar daga 'yan bayan masu kamara na tsakanin fulolin tsakiya <laughs> banda 'yan gefe da gefe suka ce a saka asusun marayu a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri akwai kuɗi nawa ne wannan dubu uku daga wani ɗan uwa ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa ga wata dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa alƙur'ani guda ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a kuɗi nawa ne nan kuɗi dubu sittin har sittin daga wani bawan Allah ya ce dubu goma sha biyu nasa na shekara ɗaya a yi masa addu'a dubu goma sha biyu ita na mahaifiyarsa shekara ɗaya a mata addu'a Allah ya ba ta lafiya dubu goma sha biyu na shekara ɗaya na iyali na da ta rasu a mata addu'a Allah ya gafarta mata dubu goma sha biyu na shekara ɗaya ga mahaifinsa Allah ya ji kansa dubu goma sha biyu na shekara ɗaya ga iyalin da muke tare a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta sha bibi haso biyar shine sittin ko haka kuma ya ce ga atamfa turmi biyar shadda yadi hamsin ai a bawa marayu da waɗanda suka musulunta fi sabilillah ai musu addu'a Allah biya musu bukatunsu dubu uku da ɗari bakwai daga dullabu sunna dullabu sunna ai musu addu'a dubu biyar da kayan sawa ɗinkakku kala uku daga wata ‘yar uwa ai mata addu'a Allah biya mata bukatunta ɗari hudu daga wani ya ce Allah ya ji kan babansa ai masa addu'a daga wata amarya ta ce a ɗinkawa marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta a hata zama amarya ma yi bukatu ta biya kuɗi dubu goma daga wani bawan Allah a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa sai wata dubu goma daga wani ɗan uwa ya ce babansa ya ba shi jari a yi masa addu'a Allah ya sanya albarka a kasuwancinsa man shafawa dozin ɗaya omo buhu ɗaya sabulu katan huɗu a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa to wannan ya ce kada a gajiya a taimaka min da addu'a Allah ya bani gida na wani kai na ya kuma raba ni da fatara da kuncin talauci to sai masu bukatu ga sunan masu waɗanda suke cikin damuwa waɗanda suke asibitoci ba su da lafiya wanda suke so Allah ya shirya musu da 'ya'yansu masu buƙatar buɗe harkokin kasuwancinsu masu buƙatar aure na gari masu buƙatar mallakan gidaje ɗalibai masu karatu da masu neman admission da masu son su ci jarabawa da masu neman ilimi mai amfani da duka buƙatu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya za mu ba liman ya mana addu'a shi ya sami shekara ya ya ko kuma in na da wani zai yiwuwa ko wata shida wato wata da ta fara to sai ya kasance muna amfani da asibiti da cikin sana ko yawancin ma'a ma'ana

da abubuwa na asibiti yana cikin abubuwan da malamai suke tattaunawa yanzu kamar irin sikanin da ake na ciki lokacin da za mu auren mata ɗin nan guda dubu a kano mun ce kowace sai an mata sikirinin na ciki da na hiv to a wajen cikin fitsari ake yi sai a kawo a auna to sai wasu akwai mai ciki ɗaya sai ta sa kanwata ta yi fitsarin sai ta zubo a leda da aka ba ta kwalba aka ce ta shiga banɗaki sai ta ɗure wannan a cikin kwalbar sai ta kawo aka auna ba ciki bayan an ɗaura aure sai ga ciki ya bayyana wata shida kuma gaba ɗaya auren wata biyu da ɗaurawa saboda haka wannan dai da yake an takura ta ta yi bayani cewa cikin dama akwai shi to aka ce to ai an je an yi sikanin ya aka yi abin ya tabbata ta ce ai ga dabarar da ta yi to sai zama akwai wata sukana da aka ka daga gwamnatin tarayya wanda aka kawo hukumar alhazai saboda tantance mata masu ciki ita wannan sukanar idan mace ta hau kai to ko ciki sakan ɗaya ne a cikinta sai ya bayyana to saboda haka sai ya zama yanzu da wannan sukanar za mu dinga amfani ko muke amfani to sai malamai suke cewa to me matsayin ita wannan sukana ɗin da kuma wancan baiti da mala ya kawo wanda asali an gina shi akan waccan aya wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shaharan cewa da ciki da kuma reno da yaye da reno ya zama wata talatin in ka ɗauke ayan da ta ce wa amluhu wa fisaluhu fi amai wa fisaluhu fi amaini saura wata shida kenan aka ɗaura aure wata shida ko wata biyar da kwana goma sha biyar ko da kwana 20 aka samu ciki na wannan mijin ne amma idan kafin nan ya zama an samu ciki to za a iya fitar da mace to wannan su malaman misira yanzu a kotunsu suna amfani da wannan tsakana domin sun ce dama abinda ake so isbatu shay'i aw nafayihi ko a tabbatar akwai abu ko kore shi mutukar an tabbatar tsakanin nan lafiyayya ce kuma an auna so biyu so uku an tabbatar babu ciki to ana iya yi in kuma an tabbatar ciki ya wuce wannan ka'idar to ana iya amfani da wannan hukuncin a misira su da yake kullum suna duba abubuwan suna gyaggyara su su da na ga fatawarsu a cikin mausu'a ta Azahar. cewa ana iya amfani da waɗannan shaidu wajen ƙarfafa abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su to amma munan ƙasar da yake ba a review ɗin shari'ar da muke ta yi tun shekara da shekaru akwai matsaloli da sababbin abubuwa za su taso irin matsalar sai da jini da cirar kayan jikin ɓangaren mutum a ba wani kamar yanzu wani zai rasu sai ce yi wasiya a ɗauki wani ɓangare na jikinsa a ba wani ko wata mata a ƙasar larabawa ta taɓa yin wannan tana da gashi har baya da za ta rasu sai ta yi wasiya cewa ana samun kuma waɗanda suke samun kansa sai gashin ya ciccire to sai ta yi wasiya in ta rasu ta yi wasiya a ba gashin gashinta ga mai bukata saboda haka in ta rasu sai a zo a yi mata kwalkwabo wannan gashin sai a ajiye shi ana siyan gashin ana kuma bayarwa sadaka to sai a dasa mata maimakon abin nan dashe sai gashin ya zauna a kanta kamar nata ne ana dasawa to irin wannan su ma malamai suke gato shi gashin wancan halal ne a siyar haka mutum zai iya sai da jininsa ko mutum yana neman koda duk waɗannan matsalolin malam suna nan ana tattauna su amma ba su shigo mana nan ƙasar ba amfanin wani zaure da aka taɓa yi kenan lokacin sarki musulmi ah, da suki an yi wani zaure na malamai cewa a zo ana tattauna irin waɗannan matsaloli an fara akan maganan ajiya a banki da maganan inshorans amma ba a ci gaba ba daga baya wannan ina ga zamu ba sarkin musulmi shawara cewa a samar da forum na malamai akan irin waɗannan sababbin matsaloli wanda duk wanda aka yi ittifaki ko aka samu sai a rubuta shi a shigar da shi cikin kotuna alƙalai su dinga yin amfani da shi amma ina ga yanzu alƙali zai iya ijtihadinsa ya dogara da wannan abu da in ya tabbata an ce likitan ya zamo siƙa ala ɗin ta zamo lafiyayya ma'ana alar da aka yi amfani da ita ba irin wacce in virus ya shiga cikinta za ta ba da sakamako ba daidai ba ne don kwana na wani ya ce an ji amma matarsa sikanin a wani asibiti sai aka ce ɗan da za ta haifa namiji ne kuma aka faɗi ranar da za a haife shi daga baya sai likitan ya kirawo duk waɗanda suka yi scanning daga wata kaza zuwa kaza su dawo an gano sikanin tana da virus so da aka zo a sake da aka zo na biyu sai kuma aka ce mace ce kuma aka sake canza date din kaga ashe kenan ita kanta scanner tana ƙarya saboda haka ba za a dogara da ita ba a dai tsaya akan nasi tukunna shine asali sai an tabbatar wannan ita ala din ba ta yin ƙarya ko kuma abin da take faɗa shi ya furin jaye wallahu alam you. inşallah. Amin.